ba wani abin fada za ka gaya fa kaga ina gaya ma idan za ka yi magana ka san da ba kake magana ai ni na za a kashe ka sai na sa a yanka ka a gidan da ba mun kai wallahi sai na haura gidan ka na maka yanka rago ko na tura ina da matasa a nake gaya ma na sa mai da mutane guda guda garin nan ba su da adadi an kurmanta wasu an gurgunta wasu an kashe mun wasu an rata mun wasu <laughs> ai ba zani ba an ka kake kurin <laughs> ka ne mazaman lafiya yanzu yauwa ne kurin yauwa ya gari a ah. <laughs> mutumin kwana da yawa ya kokari kuma na so tuno kai ma kana bi na kuɗaɗe. A'a ni gaishe ka. Karɓar kuɗin ka taho kenan. A'a gaishe ka na zo in ce na yafe ma. Amma abin da zo in gaya ma kenan. Karfa daga baya fa ka zo <laughs> kuma eh? alura ta tuno. Wallahi ba kawai. Ka ce ka bar mu kuma ka tara tara min mutane. Halak malak na ban ma. A'a.